Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron a jam'iyyar ne Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mata ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai Alfa Radio da ke Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka Najeriya Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau talata 24 ga watan 11 a watan na Nuwamba da yunin shekarar 2017. Ah, A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoton sakin shugaban wata ƙungiyar raji da gwamnatin ƙasar Nijar ta yi wanda ta cafke a kwanakin baya. Bayan kallon majikin wani shiri na musamman da murya Amurka ta gabatar a garin Jos da ke Falatin Najeriya. Wasu daga cikin wadanda suka kalli majikin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakin gaggawa akan rikicin makiyaya da manoma. Kamar yadda muka saba a kowace Juma'a ba mu da maudu'i ku ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira kuwa ita ce alamar tarawa ɗaya. Biyu sufuli biyu, biyu sufuli biyar, biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farkon lambar za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro a Masar da kafofin yada labaran ƙasar suka ambata cewa mutane 235 ne ake zargin mayakan sa kai da kashe su a wani halin da suka kai a kan wani masallaci cike da mutane a yau juma'a a yankin sinai mai fama da fitinu arewacin kasar kamfanin dillancin labaran kasar nema ya ba da rahoton cewa hukumomi sun ce masu tsatsauran ra'ayin sun auna masu goyon bayan rundunonin tsaron ƙasar ne da ke cikin masallacin alrauda da ke cikin garin biral abdi da ke yammacin ko kuma yamma kenan gaba da birnin ko kuma lardin al'arish wani mutumin da yake ya ce yana cikin masallacin wannan abin ya auku ya faɗa wa kafar yada labaran kasashen larabawa cewa an bindigan su hudu ne suke cikin wata mota a gefen hanya kuma suka buɗe wuta akan masu ibada a masallacin juma'ar rahotanni sun ce jiragen yakin gwamnatin kasar sun kai hari a kan 'yan ta'addan a yankin sina biyu bayan wannan kisar gilla a cikin masallaci shugaban amurka donald trump da yake magana a kan wannan hari ya kira lamarin mummunar al'amari kuma harin ragwanci ko na matsorata da aka yi ta'addanci a kan mutane da ke ibada da basu hawa babare sauka isra'ila makwabciyar masar ta jajanta wa masar biyu bayan harin isra'ila da masar dai sun sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 1979 don tabbatar da aiki tare a kan tsaro taron kuma 'yan sandan london ba su sami wanda ya ji rauni a yau juma'a ba bayan da suka gudanar da bincike da rahotanni suka nuni da cewar an ji karar harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga da fari 'yan sanda sun ɗauki mataki tamkar wannan wani hari ne mai alaƙa da ta'addanci amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba kuma babu shaidan harbi ko wani da harbin ya taɓa 'yan sanda masu makamai da waɗanda ba su rike da makamai sun isa inda lamarin ya auku tare da 'yan sandan sashen sufuri da suka ce wata mace ta samu ƙaramin rauni a jikinta yayin da take barin wurin hotunan bidiyo a kan shafukan sada zumunta sun nuna mutane na barin inda lamarin ya auku cikin gaggawa a kusa da tashar jirgin kasa ta oxford circus a wata sanarwa da ma'aikatar 'yan sandan masu kula da harkokin sufuri ta burtaniya ta ce jami'anta sun hanzarta zuwa tashar jirgin bayan da suka samu rahotannin cewar an ji karar harbe-harbe a tashar waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an rantsar da sabon shugaban zimbabwe na farko tun kusan shekaru arba'in a yau juma'a kuma ya yi alkawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye a kan kawo sauƙi ga tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe yana fama da ƙalubaloli shugaba emerson munangagwa ya ɗire shugabancin ƙasar ce da take fama da ƙalubaloli daga mulkin kama karya ƙarƙashin shugaba robert mugabe wanda ya murabus a ranar talata a wani yanayi na matsin lamba daga sojojin ƙasar da kuma jam'iyyarsa mai mulki a jawabinsa na kama aiki munangagwa ya ya ce zimbabwe za ta yi kokarin biyan basussukanta da ta ciyo da kasashen waje kuma za ta iya bakin kokarinta ta ta warware takunkuman da aka dora mata na shiga da kaya a cikin kasar kuma zai yi aiki tukuru yadda 'yan zimbabwe za su samu takardun kuɗi cikin sauƙi alƙawarin da ya sa ɗimbin mutane suka yi shewa a wannan ƙasar da take amfani da takardun kuɗaɗe guda tara amma suka yi ƙaranci a cikin ƙasar Mnangagwa ya ce tsohon shugaba robert mugabe uba ne na kasar baki daya amma kuma ya ce shugaban ya tafka kurakurai a baya ga wasu miliyoyin mutanen kasar zimbabwe har yau da mugabe jarumi ne gare su saboda kokarin samarwa kasar yanci daga mulkin turawan birtaniya da kuma mulkin farfata mai mara linjayi amma kuma kungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama suna zargin sa da tafka magudin zaɓe kuma ya ba abokansa da iyalansa daman yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a baya-bayan nan cewar gwamnatin sudan ta kudu ita ce take da alhakin mummunar yakin shekaru hudu a ƙasar kuma amurka za ta yi amfani da martabar da take da ita wajen ganin an kawo ƙarshen wannan yaƙi akalla wani mai sharhi ya ce ya yi farin cikin jin kalaman jakadiyar amurka tana da hanyoyi daban-daban da za ta iya amfani da su na waɗanda a baya ba ta yi amfani da su ba amma a wannan lokaci ya kamata ta kawo ƙarshen yakin in ji brena deba makaddashin daraktan wata cibiyar raya demokradiyya aji ake kira enough project da take lura da mummunar ta'asar da ake yi a wannan yaƙi ya ce wani abin da muke faɗa game da a kawo ƙarshen wannan yaƙi shine akwai bukatar waɗanda suka haddasa wannan yaƙi su kuma su fara jin raɗaɗin matakan da suke ɗauka na iza wutar wannan yaƙi a cikin matakan ya kamata su hada da har da matsin lambar hana shigar kuɗi zuwa ga mutanen da ke wannan aiki kuma su fahimci cewa za su fuskanci shari'a sakamakon haddasa yakin a cewar adeba adeba ya faɗa wa shirin murya amurka da ake kira south sudan in focus cewa a wannan mako haley ta yi muhimmin kalami game da gwamnatin sudan ta kudu a ɗakin adana kayan tarihi na yadda ake gallazawa yahudawa da ke nan a birnin washington dc To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin kotu a Nijar ta saki wani shugaban kungiyar raji da gwamnati ta cafke a kwanakin baya ga rahoton Sulmumi da Barma. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ce ta shigar da karar shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz saboda zargin sa da gudanar da taron gangamin da ya rikide zuwa zanga-zangar da a yayinta aka yi kone-kone da fashe-fashe har ma wasu matasa suka yi yunkurin kutsawa farfajiyar majalisar dokokin ƙasa da kenan ya mai baya ga wani kamfanin man fetur mai zaman kansa da ya yi korafin an yi masa barna a lokacin wannan tarzoma. mafari kenan da ofishin ministan cikin gida a wancan lokaci ya ɗauki matakin rushe ƙungiyar actis kafin a cafke shugabanninta sai dai bayan zaman wakafi na makonni sama da uku alkalin kotun ya mai ya sallami abbas abdulaziz da mataimakansa bisa la'akari da cewa ba kamshin gaskiya akan abubuwan da ake zargin su da aikatawa matakin da ya faranta ran abokan tafiyar abbas abdulaziz irin su salisu amadu na turnon lafashi sai mu ce a yau mun gode ma Allah wannan jujina Allah ƙara musu karfin gwiwa su ci gaba da hudin duruwa ci gaba da hudin gaskiya a kowane fanni a kowane yanayi wani dan abin da ya sa wannan ƙasa abin da ya mun saura hudin gaskiya wannan hukunci na nufin kenan abubuwan da ake zargin shi Abbas da sauran makarrabansa babu ƙarshen gaskiya a tare da haka babu ƙarshen gaskiya a wanke suke tas ba su da komai aka ce kunan jujuje ya ce kunan su ta su wa'ancin yara wanda aka tara suna banna su ne aka ce su biya kuɗin kwantar jika ɗari goma a firar da muka yi da shi a ranar 29 ga watan Oktoba jim kaɗan bayan da matasa suka fantsama kan tituna suna kone konan tayoyi na zanta da shugaban kungiyar Actis Abbas Abdulaziz a game da yadda yake kallon wannan al'amari. Kasan eh, cikin taro in mutu ya tara jama'a sai hakuri kowa da abun da da niyyar da ya zo kowa da niyyar da ya zo mu dai mu da ke tsare-tsare wanga shiri mun ce musu ka a tahi sun ka kuke sun tahi to ba mu iya tsaye su ya muka iya kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suka yi ni dai ban ce ba kowa ta yi ba nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana wanda ya zo da wata anniya can daban ni ba ta shahi ba. Hukuncin kotun ta mai na zuwa ne a wani lokacin da 'yan majalisar dokokin kasa ke haramar tafka muhawara a ƙarshen wannan mako akan tsarin kasafin kudaden 2018 wanne ke ci gaba da shan suka daga wajen 'yan Nijar saboda yadda ake yi masa kallon mai dauke da wasu haraji masu matukar tsauri ga talakawan wannan ƙasa yayin da hukumomi a nasu ɓangare ke cewa ba haka abin yake ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Yeah. To Madalla Salamu Barma, muryar Amurka ta nuna shiri na musamman akan rikicin Boko Haram da ya addabi arewa maso gabashin kasar a Majigi. Bayan an gama kallon Zainab Babaji a garin Najos ta jiyo mana ra'ayoyin wasu da suka halarci taron. Zainab Babaji gare ki. Al'ummomin jihar Plateau sun buƙaci hukumomi, malaman addinai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su haɗa kai wajen magance matsalar makiyaya da manoma da ya addabi shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. A taron kallon majigi da gidan rediyon muryar Amurka ta gabatar a nan jihar Plateau masu ruwa da tsaki sun yaba wa VOA bisa ƙoƙarinta na haɗa wannan faifan bidiyo inda suka ce zai taimaka ƙwarai wajen yaƙi da fitintunu da ke aukuwa a Najeriya. Sunana Sani Suleiman. Hakika wannan bidiyo ya bada da tsokaci da lura mai kyau wanda zai taimaka kwarai da gaske gurin samar da waraka gurin samar da sasanta da gurin samar da ci gaba akan wannan matsala da aka samu da nake kallon wannan bidiyo abin da ya zo min zuciya shine matsala ta biyu da muke fama da shi yau a najeriya na rikici tsakanin makiya da manoma musamman a jihohin tsakiyar najeriya suna na pharmacist marcus audu kanda chairman na matasa na krista wato krista association of nigeria a plateau state idan za mu iya samu wannan majigi misali mu tattara matasanmu ko a masallaci ko a ikkilisiya a nuna musu sannan a yi gargadi a kawo kalmomi wanda zai sa mutane su gane cewa fa rashin lafiya rashin zaman lafiya baya taba kawo alheri to gaske zai taba zukatan mutane shi ma mai magana da yawun kungiyar jama'atul nasrul islam malam sani mudi ya yi tsokaci lalacewar ilimi a najeriya tana da abubuwan da suka haifar da boko haram har ya samu gindin zama saboda ka gwamnati sai ta kara ba da muhimmanci akan wannan musamman ilimin addini da ake ganin kamar wani abu ne da aka yi shi a wajen makarantun gwamnati ya kamata ilimin addini ya zamo abin da a turanci za ce integral part na ilimi da ake bayarwa a makarantun gwamnati. Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista reshen jihar Plateau Reverend Soja Bewaran ya ce jama'a su yi haƙuri su yi zaman lafiya da juna. Na ga wannan film abin da ya zo zuciya na Allah ya tsaya shuka mana zaman tare. Muna koya wa mutane cewa Allah ya yi mu domin mu zauna tare. Allah bai yi mu domin mu nuna bambanci ba. Shugaban gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau Jefta Jack din ya ce. As a media organization ya kamata mu yi koyi da wannan documentary kuma mu yi game da su damoyi da suna nan kasashe mu kamar na uh, manomi da makiyayi. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Muhammad Nazif ya ce kamata ya yi hukumomi su binciki hanyoyin da irin waɗannan mahara ke samun kayayyakin aikinsu. za ka ga cewa ga motoci ga makamai ga waye ta ina makaman nan suke ta ina suka samu wa'annan motoci hilux hilux da sauransu wanda suke amfani da shi ta ina suke samun fetur ɗin da suke zuba wa'annan motoci suke yawo da suka yi ƙaura kuma suka koma daji ta ina suke samun abinci idan an yi abin nan an samu rauni a wajen mutanensu yaya ake ake samun medical care zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To Zainab Babaji masu sauraro kamar yadda muka saba a kowace juma'a za mu buɗe layin waya ne don ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan sai a shakata da wannan waka. Ni mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. masu mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. mafarki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take tsaya mai nazari karmi aikin da na sani ikhwana. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da mun samu kira na farko daga jihar Jigawa, ke magana daga Jigawa. Eh Sadiq Muhammad mai walda ne daga Jigawa. To Sadiq Muhammad me ra'ayinka? Eh ra'ayina zan yi tsokaci ne game da matakin da jihar Kano ta ɗauka. To muna sauraron ka. Na tantance likitoci. Waɗanda ya kamata a tantance likitoci daga shan miyagun ƙwayoyi wanda hakan gaskiya bai dace ba. saboda bai kamata a ce kamar likita ba yana shan miyagun kwayoyi mm. kuma alhalin shi ne wanda zai duba marar mm. lafiya to madalla sadiq muhammad mun gode ah, za mu tsallaka fataskum wake magana daga fataskum Salamu alaikum, Alhaji Usman ne daga Fatisko, Alhaji Usman Baradin Dozi. To, Alhaji Usman ina jin kaina a daga rediyonka, ka kaɗan rage rediyonka sai ka kuma bayyana mana ra'ayinka. Gaskiya na ɗauke kama na goma wani guri. <laughs> To, ina sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau? Oh, ni ra'ayina a yau game da gwamnanmu na Ibrahim mm-hmm. Jaidaw. muna jin ka zan je dai ya mana abun arziki don mu muna ɗan lungu hmm. a gaskiya da muka ɗebi motocin mu za mu je gida sai mun je mun ajiye a gada ka hmm. amma a yanzu alhamdulillah kwanta ya mana har zuwa bayan gaji zuwa godewali zuwa gashin ya zuwa hawan zobo To madalla haka ake so. Za kuma mu tsallaka Zaria. Wake magana daga Kaduna, Zaria. yawa sunana musa daga garin kwangila a zaria to malam musa ne ra'ayinka yau nake so in yi ga yau juma'a shine na mm. roƙon jami'an tsaro su ƙara zaƙe dantse a irin ta'addancin da 'yan ta'adda suke yi mm. musamman a kwanan baya da aka dan samu hayaniya a zamfara din nan mm-hmm. wannan abu bai mana daɗi ba mm. suna ƙoƙari gaskiyar magana sannan kuma a mai girma gwamnan jihar kaduna domin allah ina ƙara tuna mashi don girman allah mai girma gwamna ba mu da asibiti a garin kwangila a hmm. taimaka a ceto mu asibitin da aka ce an gina ba abin da ke ciki sai beraye da gafiyoyi a taimaka mai girma gwamna ni ne musa da garin kwangila a zaria to madalla malam musa allah ya sa waɗanda aka yi wannan kira domin su sun bari kuma mu tsallaka jihar jigawa wake magana daga jigawa To, Assalamu alaikum kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Amin wa alaikum salam Zaburansi. Zaburansi me ra'ayinka a yau? To yau ra'ayina gaskiya ina so in yi magana a kan wato 'yan majalisu walau dattijai da dattawa ko kuma abin gaba ɗaya ina so in yi magana a kan cewar su sani babu wani ɗan majalisa da bai shiga rigar baba buhari ba san da wannan kuma su sani dubu biyu da sha tara tana zuwa saboda haka mun shiga 'yan layar boyo da mu da su amma za mu haɗu kere iya yawo zabo iya yawo za a yi kacaf na gode daga wannan ba shi a komai ba muna godiya gidan re. To zaburansi mun gode kwarai da gaske. Ah, bari mu koma kuma Kaduna har ila yau ke magana daga Kaduna. Eh, Naziru Amir Hausawa barka da yammaci. Barka ka dai. Wake magana? ne kamar yau da kullum kuma ina kiran ku daga gari mai albarka garin rigasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Barsala menene ra'ayinka? To a mutane suna ta cece ku ce don shi Malam Atiku ya canza jam'iyya. To ni sai in ga ita siyasa kowa da ra'ayin shi kuma da fahimtansa. kuma shi ba zai zama to don mutum ya fito bai da ra'ayinsa ba a ce a kila ko na alkawari da suka yarjejeniya ne ya ga ba a cika masa ba tunda ita siyasa kamar jari hujja ne in ka zuba ga abin da zaka iba an ka ga ka iba ba to ba laifi ba kaga san da ya dawo APC ana ta ba tiku mutumin kirki ya yana kishin arewa to yanzu ko me dan ya ce ya fita kuma za a abin na ra'ayi ne da fatan mutane za a ba kowa da ra'ayinsa da fatan za ku tashi lafiya to madalla murtala Ah, sai kuma har yanzu dai muna Kaduna wake magana daga Kaduna. <laughs> Malam Naziru barka da yamma. Barka ka dai wake magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. A ah, to mai rediyo da rikoda yaya menene ra'ayinka a eh, yau? Ka ji na shigo da dariya ni ra'ayin mutane dan da dariya ne. <laughs> To muna sauraron ka kai ma. to alhamdulillah ma naziru da wannan dama muke so mu samu dama mu mika godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ba wannan bawan Allah shugaba Iliya Ilyasu Garkin daura haihuwar da Allah ya ba shi jiya da ɗiya mace to muna taya shi muna da farin ciki Allah ya raya wannan yarinya da kyau Allah ya raya ta Allah ya raya ta rayuwa mai kyau to na ra'ayi dai a yau gaskiya ni abin da nake gani ya kamata idan kamar mutane da suke ta ba shugaban kasa Muhammadu Buhari shawara na magana cewa ya haƙura takara na 2019 to ni na ganin ita dai rayuwa dai da rayuwa da rashin lafiya duka abu ne a hannun Allah yake mm. idan shugaba Muhammadu Buhari ya ga yana da lafiyar da zai iya tsayawa takarar shugaban kasa to ya tsaya takara idan kuma ya ga ba zai iya ba to ga mu za mu so a ɗaga shugaba malam muhammadu rabi'u kwankwaso limamu ɗarika kwankwasiya shi muke fatan malam muhammadu buhari ɗaga mana shi a matsayin shugaban ƙasar najeriya to insha allah idan aka yi mana haka to mu mun san an tabbatar da cewa ana ƙaunar mu yan kano yadda muna korafin shugaban ƙasa bai je kano har yanzu har izu. hello hello to ina kirtan layin malam musa mai rediyo da rikoda ya yanke har yanzu dai muna kan waya kuma muna cikin garin kaduna har ila yau hello wa ke magana daga kaduna to na kirzitan layukan namu sun uh, ba sa shigowa hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa ke kira da kuma ina ake kira suna kuri mamma da jihar kebbi zuru local government kotu area nasir to nasir mamma menene ra'ayinka a gurguje ra'ayi na shine da ina ƙara kira da ciyaman ɗin zuru yawon nan da yake yi bai bai wa a ce kana ciyaman da gari wai sai ka je ba ka zama gari sai ka je kebi sai albashi ya yi sannan ka dawo ni shi ne kuka da shi sannan ya iya magana har yanzu bai iya magana ba wai muna da kurin ciyama muna da ciyama ya je kebi mu za a gwada mu zuwa kebi da kawai na taka daga nan zuru har kebi da kawa bai kai ni son jiha ba don haka muna kira gare shi da ya zo ya dawo gida ya dinga sauraron koken mutane. To Allah ya sa wanda aka yi wannan kira domin shi ya ji ah, bari mu tsallaka kuma katsina. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah kana magana da Sahabi Ibrahim Dinda jihar Katsina. To Sahabi a gurguje saboda ba mu da lokaci menene ra'ayinka? to ni ra'ayina akan waɗanda suke farfaganda a kan tsohon gwamnan mu shehu eh, ibrahim shehu shema waɗanda suke murna abubuwan da ke faruwa a tare da shi su ma muke a tunanin su jira nasu lokacin To masu saurare a gurguje a nan za mu dakata saboda ba mu da lokaci sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu za mu sake buɗe layukan namu kamar kullum ku ci gaba da kira a samu. ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaba Donald Trump ya yi magana kan gwagwarmayar waɗanda suka rayu kuma suke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnati masu danniya masu bin tafarkin karrama kwamisananci inda ya ayyana bakwai ga watan Nuwambar shekarar 2017 a zaman ranar tunawa da karrama waɗanda tsarin na kwamisananci ya rutsa da su. Ranar ita ce cikar shekaru 100 tun juyin juya hali na mulkin Bolshevik da aka yi a Rasha. juyin mulkin da vladimir lenin ya jagoranta ya buɗe hanyar ƙirƙiro da jamhuriyar soviet tun daga ranar yawan kashe-kashen mutane da korarsu daga bakin aiki da janyo musibar yunwa da gangan da bayanai masu tada hankali daga sanannen sansanin ladabtarwa da ake kira gulag wadda baki ɗaya masana suka kiyasta sun haddasa mutuwar mutane miliyan 20 zuwa 30 a tsohuwar tarayyar soviet A wani jawabi da ya fito daga fadar White House, shugaba Trump ya karrama waɗanda dukkanin mulkin communist ya ritsa da su. Yana mai faɗin cewa ba wani abu ba ne communist illa manufar siyasa da ta saba wa 'yancin walwala da wadata da kuma mutunta rayuwar ɗan adam. A cikin karni da ya wuce, in ji shugaba Trump, tsarin communist a duk faɗin duniya sun kashe mutane fiye da miliyan ɗari kuma sun ba da dama a ci zarafin waɗansu fiye da haka. Da wasu abubuwan takaici da ba a faɗa waɗannan tsangayoyi bisa yaudarar 'yanto mutane sannan a hankali aka ƙwace musu 'yancin da Allah ya ba su cikin dabara na bin addinin da suke so incin cuɗanya da sauran hakkoki masu yawa da ba za a iya misalta su ba jama'ar da ke neman 'yanci sai hukumomi suka danne su ta wajen amfani da matsin lamba tarzoma da tsoratarwa mutane miliyan 100 waɗanda na tafarkin mulkin irin na kwamisananci ya ritsa da su sun hada da mutanen da suka mutu ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin kwamisananci a cikin ƙarnin da ya wuce sai dai ranar karrama waɗanda aka musgunawa ƙarƙashin tsarin yana ci gaba da karrama waɗanda suka rayu da kuma waɗanda ke ci gaba da zama ƙarƙashin gwamnatoci masu bin tafarkin na 'yan kwaminis. Yau shugaba Trump ya rubuta, muna tunawa da mutanen da suka mutu da waɗanda suke ci gaba da fama ƙarƙashin tsarin kwamisananci, a tunawa da su da kuma karrama bajintarsu da jajircewarsu na ganin sun yaɗa 'yancin kai da zarrafi a faɗin duniya. Al'ummarmu sun jaddada ƙudurinsu na haska fitilar 'yanci ga duk mabukatan ganin walwala da ci gaban rayuwa mai ma'ana sun tabbata. Sharhin muryar Amurka kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Idan kuna da bayani, ku rubuta wa editorials VOA a Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai. Za ku kuma iya yin bayani da duba duk editorials ɗinmu a VOA editorials homepage wato www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga babu makeri da labarai amma a takaice. jami'an tsaro a masar da kafofin yada labaran kasar sun ka ambata cewa mutane 235 ne ake zargin wato mayakan sa kai suka kashe su a wani harin da suka kai a wani masallaci da ke cike da jama'a a yau juma'a a yankin sinai mai fama da fitinu a arewacin kasar kamfanin dillancin labaran kasar nema ya ba da rahoto cewa hukumomi sun ce masu tsauran ra'ayin sa'auna magoya bayan rundunonin tsaro ne a masallacin alrauda da ke garin birel abdi da ke a gaba wato yamma kenan ga babban birnin al'arshi wani mutumin da ya ce yana cikin masallacin da wannan harin ya faru ya faɗa wa kafofin yada labaran larabawa cewa 'yan bindigar su hudu ne suke a cikin wata mota a gefen hanya suka buɗe wuta akan masu ibada a masallacin juma'an. 'yan sandan london ba su samu wani wanda ya ji rauni ba yau juma'a bayan da suka gudanar da bincike akan rahoton da suke nuni da cewa an ji karan harbe-harbe a wata tashar jirgin kasa inda jama'a suke yawan zirga-zirga da fari da 'yan sandan sun ɗauki matakai tamkar wannan wani hari ne mai alaka da ta'addanci amma daga bisani sun ce ba su gano wasu da ake tuhuma da aikata wannan lamari ba kuma ba su samu shaidan harbi ko wani da harbi ya taba ba yan sandan masu makamai da waɗanda ba su rike da makamai sun isa inda lamarin ya auku tare da 'yan sandan sashen sifiri wanda suke cewa wata mace ta samu rauni wato rami a jikinta yayin da take barin wurin. To dala da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da injiniyan mu Mr. Cedric ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.